بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا كما قال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يبين الضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله قال فلما عقلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وقال إبراهيم الخليل عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يقين وقال تعالى ولكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله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 jihar katsina a kofar kaura a wannan yammaci na ranar talata kuma daren laraba yau 23 ga watan da saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 430 wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bujimin malamin nan shaikhul islam taqiyuddin al abbas ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728 wannan kuma shi da darasinmu na 41 a jerin gwanan mu a wannan majalisi na wannan masallaci kuma wannan shine na 85 mun tsaya akan gabar da malam ibnu taymiya yake mana magana akan abin da ya shafi tsarkake Allah maɗaukakin sarki da bauta wato ikhlasi wanda ikhlasi kuma shine jigo na san Allah idan mutum ya nuna yana san Allah to abin da zai nuna cewa san Allah ta gaskiya ne shine a same shi da ikhlasi ma'ana yana tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai ba tare da yana gwama shi da wani wajen bauta ba wanda duk zai yi da'awar san Allah amma kuma yana aikata shirka babu shakka wannan soyayya tashi bara ce, yar jabu ce ba gangariya bace Allah madaukakin sarki yana labarta mana abinda annabawa kakaf suka zo da shi na tauhidi wato na bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da an hada shi da wani daga cikin halittunsa ba wajen bauta Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abinda abul anbiya'i Ibrahim alaihi salam ya gaya wa mutanensa inda yake cewa wa qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un Allah madaukakin sarki yake cewa ka tuna lokacin da Ibrahim alaihi salam ya faɗa wa babansa da sauran jama'arsa kabilarsa yace innani bara'un mimma ta'budun ni ba ruwana ba ni ba abin da kuke bautawa illa allazi fatarani sai wannan wanda shine ya kage halittata wato shine sarki Allah fa innahu sayahdin shine wanda zai shiryar da ni ya nuna min gaskiya ya dora ni akan turbar da take mai gaskiya totar waja'alaha kalimatan kuma ya sanya wannan kalma wato kalmar babu abin da zan bautawa sai wanda ya halicce ni shi kadai zan bautawa ba ni ba abin da kuke bautawa wannan kalma da annabi ibrahim salam ya faɗa wacce ita ce hakikanin kalmar la ilaha illallah ubangiji ya sanya ta baqiyatan fi asibiti? mai wanzuwa ce a cikin zurriyar annabi ibrahim salam annabawan da suka zo cikin wannan zurriya tashi suka zan sun yada wannan kalma a haka nan da dama daga cikin waɗanda suka taho bayan annabi ibrahim suka yi imani da wannan kalma in da wanda suka zalunci kansu suka cuci kansu suka iyata da wannan kalma la'allahu yarji'un ko Allah sa dawo kan hanya shine ibnu taymiya yake cewa fa hadhihi al-kalima hiya kalimatu al-ikhlas lillah wannan kalmar da ake faɗa a cikin wannan aya waja'alaha kalimatan ita ce kalmar ikhlas ita ce kalmar la ilaha illallah wa hiya al-bara'atu min kulli ma'budin shine bara'a fita guje ma dukkan wani abin da ake bautawa illa min al-khaliq alladhi fatarana sai dai mahalicci wanda shine ya kage halittar mu a lokacin da babu mu kama kala sahibu yasin kamar yadda mutumin nan na suratu yasin wanda Allah madaukakin sarki ya labarta mana labarinta cikin kissar mutane da ubangiji ya tura su zuwa ga wata alƙarya mutanen alkarya suka karyata su suka yin imani da su wani mutum daga ƙarshen gari can wato kan iyakar garin ya zo ya yi imani da waɗannan mutane ya yi imani da waɗannan manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya turo kuma ubangiji ya sa sakanka masa da gidan aljanna bayan sun kashe shi to ne wannan mutum wanda ubangiji ya ba mu labarinsa a cikin surat yasin wa daraba Allahu matalan وضرب الله مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ubangiji يبام لابار labarin كسا تككيا تكن سورة ياتي عند yace كتوا كباس لابار أصحاب القرية ba su labarin القرية lokacin da muka lokacin da manzanninmu suka zo musu malaman tafsiri sun yi magana biyu dangane da wannan aya su wane ne waɗannan manzanni da aka tura su wannan alƙarya sun ce wannan alƙarya ita ce ƙaryar antakiya antakiya ƙarya ce wacce da tana cikin siriya amma tana cikin ƙasar taki to ƙarya ce a cikin ƙasar take a yanzu waɗanda aka tura wasu malamai suka ce almajiran annabi isa ne alaihi salam guda biyu da ya tura su wannan alƙarya suka je suka yi wa'azi ba a yadda da su ba sannan wani da ake kira habibun najjar ya zo daga bayan gari wanda ya yi imani da waɗannan manzannin na annabi isa alaihi salam ya kuma kirawo mutanen wannan gari cewa su yi imani da waɗannan manzanni amma sai suka kashe shi bayan kashe shi ubangiji ya ce qila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wasu malamai suka ce a'a ba manzanni bane na annabi isa manzanni ne na Allah kuma wannan kissar ta kasance tun gabanin aiko annabi isa alaihi salam bal ma tun gabanin aiko annabi musa alaihi salam abin ya faru suka ce wannan shine abinda wato zahirin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya labarta mana kissar a cikin su suke nunawa suna nuna cewa ba manzannin annabi isa bane manzannin Allah ne domin abu na farko da zai nuna haka ayoyin da suke cikin kissar duk suna nuna manzannin na Allah ne ba wai manzannin annabi isa bane ba 'yan saƙon annabi isa bane 'yan saƙon ubangiji ne domin Allah cewa idza'ahum idza'aha al-mursalun sannan Allah cewa in إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إذ أرسلنا وبنجي يجي لوكا da muka aika musu. bai ce lokacin da annabi isa ya aika musu ba ce lokacin da mu muka aika musu mutane biyu fakazzabu ma fa'azazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun suka ce mu manzanni ne zuwa gare ku kaga wanda yana nuna cewa manzanni ne daga Allah ba wai manzannin annabi Isa ba kuma karshen kissar can ubangiji cewa ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kaga anan ba ana nufin manzo da wani zai aika ba ana nufin manzo daga Allah sannan kuma abu na biyu da yake nuna cewa manzannin na Allah ne ba wai manzanni ne na annabi Isa ba cewar da mutanensa suka yi musu cewa ما أنزل الرحمن من شيء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ko ba ne bane face mutane kamar mu wannan magana galibi manzanni ake gaya wa ita al'ummomin manzanni suke gaya suke gaya ma wannan wannan magana wa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wa Allah ce mutum ne zai shiryar da mu suka kafirce suka ba da baya sannan ubangiji ya wadatu da kafirce kafircewarsu kuma ubangiji zaniyun hamid mawadaci ne sannan wanda ake gode masa haka ubangiji yana cewa wa ma mana an-nasa an yu'minu idh ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula ba komai ya hada mutane su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu face sun ce a ba'atha Allahu basharan rasula yanzu ubangiji mutum zai aiko a matsayin mu a matsayin manzo qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da a ce a doran kasa mala'iku ne suke tafiya a nitse to da sai mu aiko musu da mala'ika a matsayin manzo to amma tunda mutane ne mutum ya kamata mu aiko musu da haka kafirai sun rika gaya wa al'ummomin su kafirai sun rika gaya wa manzannin su cewa ku mutane ne in antum illa basharun misluna ko ba wasu bane face mutane ne kamar mu to kaga wannan yana nuna cewa waɗannan manzanni ne na Allah domin idan manzannin annabi Isa ne alaihi salam dan menene za su ce ko mutane ne kamar mu daman ai annabi Isa mutane zai turo zai turo mala'ika ne zai turo mutum ne da ya zan ba su da wata hujja ba su da wata shubuha amma cewar da suka yi in antum illa duk mithluna sannan lokacin da suka karyata su kaga da suka karyata su a nan inda a ce annabi isa ne ya aiko su to kaga ba ba ba ba wato ba su suka karyata ba annabi isa alaihi salam suka karyata da sai su ce musu ku je ku tambayo in ba shi ne ya aiko mu ba ku je ku tambayo ku ji cewa gaskiya ne shi ya aiko mu ko ba shi ne ya aiko mu ba amma da suka karyata su sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun ubangijin mu ya san mu manzanni ne zuwa gare ku kaga ba su ce annabi isa ya san mu manzannin sa ne da ya aiko ba sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin kaga wannan ba kalmomi ne waɗanda manzanni ne suke faɗa wa ma alaina illa al-balaghul mubin da yake kabu na wajibi shine mu isar da sako kaga duk wanda yana nuna cewa waɗannan manzanni ne daga Allah ba manzanni bane daga Isa almasihu alaihi salam domin idan manzanni ne na Isa almasihu ba za a kirawo su manzannin Allah ba ba zai yau a kirawo su manzannin Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura mutane da daban-daban daga cikin sahabbansa su ɗauki sako zuwa ga wasu sarakuna kamar irin su da ya kalbi da ya tura shi zuwa ga kaisara sarkin rumawa ya tura abdullahi ibn huzafa zuwa ga kisra sarkin farisawa kaga waɗannan ba za ka kira su rusulullah ba sai dai rusulu rasulillah manzannin manzan Allah ba za a ce musu rusulullah ba kiran waɗannan cewa Allah ne ya aiko su iz arsalna ilaihi musnaini ya nuna cewa waɗannan manzannin na Allah ne ba na annabi Isa alaihi salam ba sannan abu na biyu da yake tabbatar da haka abin da ya tabbata a tarihi cewa ita alƙaryar alfatiya alƙarya ce da ta yi imani da annabi isa alaihi salam ba a sani cewa a tarihi an halaka ta ba bayan annabi isa alaihi salam ba a halaka wannan alƙarya ba alƙarya ce da ta yi imani da annabi isa alaihi salam lokacin da ya tura manzanninsa ko kuma lokacin da manzanninsa guda biyu suka je a zamaninsa suka je suka yi kira zuwa ga mutanen wannan alkarya wanda a yadda tarihi yake nunawa sun samu ɗan sarkin garin ya mutu ya nemi su tabbatar da cewa da gaske ne su manzanni ne daga annabi isa alaihi salam inda suka yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya raya wannan mutum ya raya wannan sannashi. a dalilin haka wannan alƙarya ta musulunta ta yi imani da annabi isa alaihi salam wanda tsakiya tana ɗaya daga cikin alƙaryoyi guda hudu ko garuruwa guda hudu da kiristoci tun a wancan lokacin suke girmamawa da ita tsakiya da rumiya wanda ita ce hedkwata tun da sarkinta Constantine shi ne da ya rungumi addinin kiristanci ya sa addinin kiristanci ya yi ƙarfi domin an rika tilasta ma duk wanda ba ba kirista ba dole ya zama kirista saboda haka garin sa Rumiya wanda yanzu ake ce mata Roma ta ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa da kiristoci suke girmamawa sannan Kudus wanda a ne suke cewa an haifa a nan ne aka haifa Annabi Isa alaihi salam a Baitul sannan kuma Alexandria wanda a ne aka rika zaben manya-manyan malamai fada-fada na coci-coci manya-manyan coci na duniya waɗannan garuruwa su ne garuruwan da kiristoci suke girmamawa kuma a dalilin wannan kissa ta manzannin annabi isa da ya tura antakiya kaga ashe antakiya wacce take a zamanin annabi isa wanda ya tura almajiransa ko kuma almajiransa suka je bayan an ɗauke shi zuwa sama wannan gari musulunta ya ba a halaka shi ba amma wannan alkarya da ake bamu labari halaka ta Allah yi wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min sama وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ga ubangiji ya halaka wannan alƙaryar ashe kenan ba ita ce waccan ba ko kuma in ma an tsakiya din ce an to ya kasance da can sun yi tawaye da Allah ya taba aika musu da manzannin nan guda uku daga ba Allah ya halaka su daga baya da garin ya sake rayuwa mutanensa suka ci gaba da shirka a zamanin ko bayan annabi Isa alaihi salam kuma suka karbi addinin kiristanci don haka waccan kissa ba ita ce wannan kissa ta ta manzannin annabi Isa alaihi salam ba sannan abinda yake ƙara tabbatar da cewa wannan kissa wannan kissa kissa ce ta ta da ta kasance kafin zuwan annabi Isa shine abinda wasu daga cikin magabata suka faɗa kamar Abu Sa'id al-Khudri da wasu daga cikin magabata cewa bayan aiko annabi Musa alaihi salam bayan an saukar masa da taura ba a take halaka al'umma gaba ɗaya ba tun daga kan wato fir'auna da mutanensa ba a kuma halaka al'umma gaba ɗayanta ba irin halaka wanda aka yi wa adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da mutanen annabi nuhu ba a yi ma wata al'umma irin wannan ba kamar yadda magabata kamar irin su abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu da wani sa suke faɗa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wala qad atayna musa al-kitaba من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بشائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون من باوى النبي موسى للتافي شيني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى باين من هلك الأم من فرقه bayan halaka al'umman farko shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi littafi wato daga kan saba a samu wata al'umma kuma da aka yi mata irin wannan halakawa ta bai ba su kuma wannan al'umma da ake gaya mana kaga an halaka su halakawa ta bai daya in kanat illa sayhatan wahida fa idahum khabidun ashe kenan kaga wannan kissa ta kasance ne tun gabanin tun gabanin aiko annabi Musa ma alaihi salam ba ma annabi Isa ba tun ma gabanin annabi Musa alaihi salam abin ya wakana sannan yana daga cikin wato abin da zai nuna maka cewa wannan kissa ba ita ce kissar waɗancan manzanni na annabi isa ba manzanni annabi isa abin da ruwayoyi suke nuna mutum biyu ne babu na uku babu kuma wani wanda ya zo min min aksal madina amma ita wannan kissa kaga fa azzazna bi thalithin sannan kuma ja'a min aksal madinati rajulun yas'a kaga kenan ya nuna akwai mutum na uku akwai na hudu a wannan kisar amma a kissar almajiran annabi isa alayhi salam su su biyu ne duk abin da nasu suka suke nuna wa kenan mutum biyu ne kawai ba mutum uku ba babu kuma wani wanda ya zo daga wajen gari yana gudu saboda wannan ita ce magana mafi karfi mafi dalilai a cikin tafsirin wannan aya wanda ita ce ibnu taymiya ya tabbatar a cikin littafinsa al-jawab sahih liman baddala din masih inda ya kawo waɗannan hujjoji sannan almajiransa imaduddin ismail ibn kasir a cikin tafsirinsa ya sake rairayo wani abu daga cikin maganganun malaminsa ya rubuta a ƙarƙashin wannan kissa saboda haka wannan sahibu yasin ko da kuwa an ce shine habibun najjar to ba waccan kissa ce ta zamanin annabi musa a annabi isa ko ta bayan annabi isa alaihi salam ba wa mali la a'budu alladhi fatarani yace me ya same ni me ke gare ni har da ba zan bauta ma wanda ya kage halitta ta ba wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku ubangiji wanda shi ne ya kage halitta ta shi ya fi cancanta in bauta masa sannan ni da ku da kowa da kowa zuwa ga Allah yake komawa bayan mutuwa hatta tuzu min dunihi aliha na riki wasu ababen bauta da Allah in yuridu rahmanu bi dhurri la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun idan ubangiji Allah mai rahama ya nufe ni da ta cuta waɗannan gumakan da kuke bauta ba za su cece ni da komai ba wala yunqidun ba za su iya kubutar da ni daga wannan cutar ba inni idan lafi dalalin mubin idan har na yarda na bauta bautawa abinda kuke kira na zuwa ga bauta masa ba Allah ba babu shakka ina cikin fata mabayyani wa qala ta'ala fi qissatihi wannan dabiri yana koma zuwa ga Ibrahim alaihi salam ubangiji ya faɗa a cikin kisar annabi Ibrahim alaihi salam ba'da an zakara ma yubayyinu ta man ittakhadha ba'd al-kawakib rabban bayan ya bayyana ma yubayyinu abin da yake bayyana batan waɗanda za su riki taurari suna bauta masa inda Allah madaukakin sarki ke babu labarin kisar annabi Ibrahim wa izzara Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin sai Allah ce wa kadhalika nuri Ibrahim malakuti samawati wal ard وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أكل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا wa ma ana mushriki annabi ibrahim alaihi salam ya kirawo mahaifinsa ya kirawo sauran al'ummarsa gaba daya zuwa ga bautar Allah shi kadai yayin da ya same su suna bautawa gumaka suna kuma cewa waɗannan gumaka da suke sassaɗawa wakiltar taurari suke wanda kuma taurarin nan alloli ne da suka cancanci a bauta musu suna bautawa taurari da rana da wata da abin da tauraron zahra da tauraron Ubarid da Zuhal da mustari duk suna bauta musu a matsayin ababen bauta ne ba Allah ba to annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna cewa waɗannan abubuwan da kuke sassaƙawa kuna bautawa gumaka ne waɗanda ba za su amfanar da ku komai ba za su cutar da ku komai ba kuna bautar banza ne kuna motar babu ne وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين da kai da mutanenka duk kuna cikin bata mabayyani bayan ya nuna musu wannan sassaƙaƙƙen gumaka da suke bautawa ba Allah ba ne sannan kuma sai ya koma asalin abin da suke cewa gumakan na wakilta su ne wato taurari malamai suna da fassara biyu dangane da abin da ya faru ga annabi ibrahim salam wasu suna cewa wannan maganganu da annabi ibrahim ya yi a cikin waɗannan ayoyi lokacin da dare ya ainihin rufe da duhunsa a lokacin da ya ga tauraro sai ya ce haza rabbi wannan ubangiji na ne falamma akala lokacin da tauraron ya fadi ya bace qala la al ya yace kai bana son ubangijin da yake bacewa falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi yayin da ya ga wata ya fito karara gashi a fili domin ya fi tauraro haske qala hadha rabbi yace to wannan ubangiji na ne falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi yace yayin da wannan tauraro abin nan yayin da wannan wata shi ma ya bace yace to ya ubangiji ubangiji idan har baka shirye ni ba to zan zamo daga cikin mutanen da suke batattu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar yayin da ga rana ta fito karara da haskenta wanda haskenta shi kuma ya dira na wata sai ya ce haza rabbi wannan shine ubangiji na wannan kuma shine mafi girma falamma akalat yayin da ainihin ranar ta bace qala la illam yahdini rabba falamma akalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun yayin da ta fada sai ya ce ya mutane na ni ba ba ni ba abinda kuke hada Allah da shi inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah wanda shi ne ya kirkiri sammai ya kirkiri halittar kasa kuma hanifan na karkacewa duk abin nan da kuke bautawa wa ma ana minal da kuma bana daga cikin waɗanda suke masu shirka wasu malamai suka ce annabi ibrahim alaihi salam a waɗannan a wannan kissa kana nazira wato a karan kansa yake bincike domin ya gano Allah yana bincike ne domin ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da ake bautawa ba Allah ba ne kuma akwai Allah wanda shi ya halicci waɗannan abubuwan gaba ɗaya saboda haka ashe kenan wannan duba da yake yi duk yana yi shi ne domin ya kai ga samun yaƙini ne wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wa yakuna min al mu'minin domin ya zan cikin masu yaƙinin abin da yake kai gaskiya ne tabbas waɗannan abubuwan da mutanen su suke bauta ba su ne Allah ba wannan wani bangare ne ko wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayyuka biyu na malamai wajen tafsirin wannan aya cewa kana ibrahimu naziran me yin nazari ne da bincike domin ya gano hakikanin ubangijinsa wannan ana ana jingina wannan tafsiri zuwa ga abdullahi dan abbas sannan kuma shine zafin shaykhul mufassirin ah, ibnu jarir al-tabari amma wasu da dama daga cikin malamai suna ganin annabi ibrahim a nan kana munaziran la naziran wato mukabala ce yake yi jayayya ce yake yi da mutanensa sai yake bin waɗannan matakai domin ya nuna musu a aikace cewa waɗannan abubuwan da suke ɗauka a matsayin Allah ba Allah bane ba wai yana yin abu bane dan karan kansa shi bai gane ubangiji ba shi yasa yake yin waɗannan a maganganu suka ce ayoyin da suka zo akan wannan suna nuna haka cewa annabi ibrahim kana munaziran la naziran wato jayayya yake yi da kokarin kafa hujja ga mutanensa ba wai yana nazari bane dan karan kansa ya gano akwai Allah ko ba Allah suka ce saboda dalilai kamar haka abu na farko daman can annabi ibrahim alaihi salam ubangiji ya bashi shiriyarsa wala qad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin min qablu ay min qablu an-nubuwah tun gabanin ubangiji ya bashi annabci ubangiji ya bashi shiriyarsa قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يك من المشركين ubangiji ya kore shirka daga annabi ibrahim kuma bai taɓa kasancewa daga cikin mushrikai ba ubangiji ya bashi shi shari'arsa tun gabanin manzanci saboda haka ba babu wani lokaci da annabi ibrahim alaihi salam ya rika tunanin ko tauraro ne ubangijinsa ko wata ne ubangijinsa ko rana ce ubangijinsa a daman can yana bisa fitra yana bisa tatacciyar halitta da ubangiji ya masa wacce ba ta gaurawi da shirka ba suka ce abu na biyu kuma ta yaya annabi ibrahim yanzu zai zo yana maganar rana a tauraro ya bace ko wata ya bace ko rana ta bace dama ai ya san suna kacewa tun daga tasowarsa ya san cewa suna faduwa baya bukatar ya zauna kwana uku yau ya ce tauraro ne ubangiji na gobe kuma ya ce wata ne jibi kuma ya ce rana ce tunda ya san tunda ya ga tunda ya tashi ya san tauraro baya zama da haskensa akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai tafi tunda ya taso ya san cewa wata ma haka yake idan ya hudo akwai lokacin kuma da da zai bace tun da ya taso rana yana ga tana hudowa tana faduwa to dan me zai zauna kwana uku in har a ce ma bai san haka ba tun da ya ga wata ya bace a tauraro ya bace ya san cewa wata ma zai bace rana ma za ta bace me zai zauna har kwana uku yana ta nazari domin har ya gano cewa ashe waɗannan da suna bacewa ashe ba su ne ubangiji na ba saura kaga wannan yana nuna maka cewa annabi ibrahim munazara yake wato kokarin tabbatar da hujja yake yi akan mutanensa a aikace ba wai shi karan kansa yake wa nazari da bincike ba abu na uku da zai nuna maka haka fadar Allah da yake cewa hajjahu qaumu qala tuhajjuni fillahi wa qad hadan mutanansa sun yi jayayya da shi ashe kaga a matakin jayayya ne yake kokarin tabbatar musu da hujjar cewa waɗannan abubuwa ba Allah bane ba a mataki ba ne na yana bincike a karan kansa mataki ne yana jayayya da mutanensa sannan a ƙarshen kissar ubangiji ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi kaga kenan wannan hujja ce da ubangiji ya bawa annabi ibrahim hikimar ya kinsa wa mutanensa fahimtar cewa abinda suke bautawa ba Allah ba waɗannan dalilai shi yasa wasu malamai suka ce da dama daga cikin malamai suka ce annabi ibrahim alayhi salam kana munaziran la naziran wato munazara yake yi kokarin tabbatarwa da mutanensa hujja yake yi akan bacin abin da suke bautawa ba Allah ba da kuma tabbatar musu da cewa Allah shi kadai ya cancanta bautawa domin shine yake nan dindindin ba ya da farko kuma ba ya da karshe to shine Allah madaukakin sarki yake cewa falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan na ainihin mayar da fuskata na fuskantar da fuskata ma'ana na fuskantar da gangar jikina da zuciyata gaba daya lillazi fatara samawati ga wanda ya kage halittar sammai da kasa hanifan ina mai karkacewa abinda kuke bautawa ba Allah ba wa ma ana minal mushrikin kuma ni bana daga cikin masu shirka inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan an saka mai ta ayako wa hajjahu qawmu qala atuhajjunni fillah atuhajjunni fillah ko ya kuri ba sai an tajwidi ba qala atuhajjunni fillah wato yace za ku yi jayayya da ni fillahi dangane da Allah wa qad hadani kuma alhalin ya shirye ni wala akafu ma tushrikuna bihi kuma bana jin tsoron abin da kuke haɗa ni da shi wato kamar sun masa barazana cewa idan har ya ce zai ƙaurace ma bautar waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah ba to waɗannan gumaka za su cutar da shi za su sa masa lalacewa a rayuwarsa to shine yace wala akhafu ma na bihi illa in sha'a rabbi shay'a ba na jin tsoron abin da kuke yin shirka da shi sai dai abin da ubangiji na ya so ya same ni shi ne same ni wa sai rabbi kullu shay'in ilma ilimin ubangiji ya yi yalwata komai afala ta tazakkarun ashe ba za ku wazantu ba ba za ku gane gaskiyar batan da kuke kai ba wa kaifa akamu ba ashraftum ta yaya zan ji tsoron abin da kuke shirka abin da kuke yi na shirka wala takhafuna annakum ashraftum billah ma lam yunzil bihi alaikum sultana ko kuma ba kwa jin tsoron cewa kun yi wa Allah shirka ma'ana ta yaya ne zan ji tsoron abin da kuke hada Allah da shi ko kuma ba kwa jin tsoron Allah ko ya kamata ku ji tsoron Allah domin Allah sama yake da duk abin da kuke bautawa shine ya halicci duk ya halicce ku ya halicci duk abubuwan da kuke bautawa to ku kun jin tsoron Allah amma kuna so in rika jin tsoron dodannin ku yace fa ayyul fariqayn ahqu bil amn in kuntum ta'lamun la amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun wane ne mu ko ku ya fi cancanta ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a zuciyarsa ya zan babu firgici babu tsoro a ranta ni ko ku ko da kuke yi da Allah kuke faɗa da Allah ko kuma ni da nake faɗa da gumakan ku ku kuna faɗa ne da wanda ya halicci sammai da kasai wanda duk al'amuran ku suke hannunsa amma ba ku ji tsoron rukumawa da shi ba ta yaya ni kuma zan ji tsoron faɗa da gumakan babu shakka wanda yake kan tauhidi shi ya kowa nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarsa a nan duniya da lahira to kaga wannan ita ce kalmar la ilaha illallah kalmar ikhlasi wanda kuma ita ce jigo ita ce tubalin ginin soyayya ga Allah wa ibrahim khalil alaihi salam haka nan a wata aya Allah madaukakin sarki yake gaya mana abinda ibrahim ibrahim alaihi salam yake cewa qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين wa idza maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni yace da mutanen sa afara aitum ma kuntum ta'budun ashe ba ku ga abin da kuke bautawa ba ba ku tsaya kun duba kun ga me kuke bautawa ba antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da iyayenku da daddu na tun daga kakanninku har zuwa yau abinda duk kuke yi na banna ba ku tsaya kun yi duba da nazari akan su ba fa innahum aduwwun li to su waɗannan abubuwan da kuke bautawa duk abokan gabana ne abokan faɗana ne abokan rigima ta ne illa rabbal alamin sai ubangiji ubangijin halittu duka shine wanda yake masoyina amma waɗannan abokan faɗana ne abokan gabana ne allazi khalaqani fa huwa yahdi shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdi shine kuma wanda yake shiryar da ni shine wanda yayi halitta shine kuma wanda yake shiryar da halitta ubangiji shi yake halitta sannan kuma shi yake nuna wa halittar abin da yake na shari'a ya nuna mata hidaya ta ainihin rayuwa da kuma hidaya ta hidaya ta ta jiki da kuma hidaya ta ruhi hidaya ta abdan da hidaya ta adiyan hidaya ta abdan kowane kowace halitta da ubangiji yayi ya nuna mata yadda za ta rayu dan adam ubangiji ya ba shi guzurin hankali ya san me zai ci me zai sha ya san ya zai nemo abin da zai ci ina zai zauna ya zai tsara matsuguninsa ya zai yi hulɗa da jama'a ubangiji duk ya kinsa masa wannan idan wani hadari ya tun karo shi ya zai kare kansa idan wata cuta ta same shi ya zai nemi maganinta wannan duk hidaya ce ta abdal wanda ubangiji ya kinsa dukkan halittunsa hatta dabbobi da ubangiji ya halitta iya sa musu wannan dabba ta san abincinta ta san abin da ba abincinta bane ta san inda za ta je ta nemo abincinta ta san kuma wanda yake mai cutarta haka idan ta ga abin da zai cuce ta za ta yi kokarin guduwa wannan duk hidaya ce da ubangiji ya sanya wa halittunsa kamar da yake cewa sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fatawwa wallazi qaddara fahada ubangiji ya halitta ya daidaita halittar sannan ya kaddara dukkan abubuwan da ya halitta ya ya tsara musu rayuwar gaba daya a cikin kundi na kaddara a cikin lauhul mahfuz sannan kuma ya shiryar da da wannan halittar da yayi ya nuna mata yadda za ta rayu to wannan hidaya ta abdan kenan hidaya kuma ta adiyan ubangiji ya nuna wa halitta hanyar da za ta bi ta tsira ita ce wacce ubangiji ya cewa hadainahu najdai ubangiji ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ga wannan hanyar idan ya bi ta zai cutar da rayuwarsa a duniya zai cutar da rayuwarsa ta lahira ga wannan hanyar kuma in ya bi ta ita ce hanya da za ta kai shi ga ainihin tsira ita ce hanya za ta kai shi ga rahamar ubangiji kaga wannan hidaya ce ta adiyan hidaya ce ta ruhi hidaya ce ta addini ta aqida to shi ne annabi ibrahim alayhi salam yake tabbatar musu ko yake kafa musu hujja akan wato uluhiyya ta ubangiji yake kafa musu hujja akan uluhiyya ta ubangiji da rububiyyarsa wato ta hanyar rububiyarsa idan ka yarda cewa ubangiji shi ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya yi dukkan wasu halittu da kake gani ba gumakan da kake bauta ko abin da ka rike ba Allah ba ka san ba waɗannan ne suka yi su ba Allah ne ya yi su ka yarda cewa kai din nan da abin da duk kake ci da sha da da rayuwar da kake gaba da hannun ubangiji take ka yarda da tauhidin rububiyya kenan domin ka yarda da afalullah ayyukan ubangiji to in har ka yadda da cewa shi kadai yake yin waɗannan abubuwa dan menene ka dau haƙƙin sa ka ba mu wanda baya iya yi dan menene ka dau haƙƙin ubangiji ka ba mu wani abin da kai watakila ma ka fi shi matsayi ka fi shi martaba ka fi shi daraja shine yake cewa in har kun yarda da da rububiyya ta ubangiji ya wajaba ku yarda da cewa abubuwan da kuke bautawa ba Allah bane kuma Allah shi kadai ya kamata a bautawa Allah zai khalaqani shi ya halice ni fa huwa shi shine yake shiryar da ni annabi ibrahim alaihi salam jinsi ne daga jinsin dan adam a nan bai ce wanda ya halicce ku yake shiryar da ku ba yake ciyar da ku yake shayar da ku a sai ya jingira abin zuwa ga kansa saboda shi jinsi ne irin nasu idan har shi Allah ne dai yake masa wannan to su ma dole su yadda Allah ne yake musu wannan sai ce Allah zai ni, fa huwa yahdi shi ne ya rike ni don haka shi ne zai shiryar da ni ya nuna min yadda rayuwa take yadda zan rayu a duniya da yadda zan bauta masa wallazi huwa yud'imuni wa yasqi wanda kuma shine wannan da yake ciyar da ni ya shayar da kaga anan sai ce wallazi huwa har da kara wata huwa damirul fasl wanda yake kara ta'kidul jumla kara karfafa magana a can da yace allazi bai ce huwa khalaqani ba sai yace allazi khalaqani fa huwa yahdi sai nan kuma sai ce alladhi huwa yut'imuni domin abin da ya shafi halitta su a karan kansu da dukkan ma wani wanda yake rayuwa a doran kasa ya san cewa ba shi ya kansa ba saboda ka babu yadda za a yi jayayya akan wannan ce shi ne ya halicci ka babu yadda za ka yi jayayya cewa kai ka halicci kanka ba kuma zai jayi a cewa haka kwatsam ya samu ba am ko min ghairi shay'in am humul khaliqun an halicce su daga babu ne ma'ana haka kawai katsahan suka fa am humul khaliquna ko kuma su suka halicci kansu dan adam ya san duk ba zai yiwu ba ba zai yi ya zama min abin nan ya zama mawjud abu saman me ya zama ya fito ne daga al-ma'dum al-mawjud la ya'ti min al-ma'dum abu a ce gashi akwai shi ana ganin shi saman me ne kuma a ce asalinsa babu ce ta haife shi ya za a babu ta samar da akwai ba zai yiwu ba a kuma ba ku kai kanku ba domin da za a yi mutum ya yi kansa ko wata halitta ta kera kanta dole ne kera ta kai dole ne tana da tana da wanda ya yi ta babu wata san'a ma min san'atin illa wa tadullu ala sani'iha wa ma min khalqin illa yadullu ala khaliqihi أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وكل شيء lahu ayatun wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid da komai yana nuna cewa akwai Allah samuwar su tana nuna akwai wanda ya samar da su faruwar su tana nuna akwai wanda ya farar da su halittar su tana nuna akwai wanda ya halicce idan ka ga wani abu an yi shi to babu shakka a hankalce ka san cewa akwai wanda ya wannan abu dar kaga kyamarar nan ka san cewa kyamarar nan ba ita ce kanta ba akwai wanda ya zauna ya ya kera ta ya hada ta duk wani abu da ka daga kai ka kalle shi ka duba ka sa ido ka gan shi, lalle babu shakka akwai wanda ya samar da shi haka wannan wani abu ne da kwakwalwa ba ta jidali a kanta, ba ta jayayya a kanta, duk yadda kwakwalwa ta kai ga tabarbarewa to ba za ta taba shi'uri cewa ita ta kanta ba ko kuma babu ce ta samar da akwai shi yasa kaga irin wannan ba buƙatar taukidi ba buƙatar sai an ƙarfafa jumlar amma wajen ciyarwa da shayarwa da adam yana jin kamar fafutukarsa ce ta bashi in ya ci abinci shi ya samu wa kansa in ya ya samu abin sha shi ne ya samar wa kansa ai buta kasuwa yi yayi kwadago yayi sai da sayarwa ya samu abin da zai zai ci ya kawo gida amma ya man cewa tafiyarsa da neman abincinsa da zuwa rafi ko ya haƙa ya samu ruwa duk wannan sababi wannan motsin nashi ba shi ya samar da abincin ba motsinsa sabab ne bayan kafin wannan sabab din akwai wani sabab kafin wannan sabab din shi ma akwai wani gabaninsa kafin wannan akwai wani saboda haka shi wani bangare ne daga cikin asbab da ubangiji yake har hadawa domin samar da wani abu domin dan adam kada ya zauna kawai ya bude baki ya ce abinci zai duro ya fada cikin cikinsa dole yayi wani motsi a ba wa ɗan adam wannan tarbiya wannan koyarwa ta ta fafutuka da faɗi tashi idan ka je kasuwa ka yi tsaye da sayarwa ka sayo abincin ka gaba kai kai abincin ba ne sabo shi kai wanda ya ka kasuwa shi ba ba shi abincin ba idan gero ne masara dawa shinkafa babu shakka akwai waɗanda suka noma to su ma da suka jefa tsirran a cikin ƙasa su suka fito da tsirran kuma suka zama abin nan kaga su ma kawai jefa tsirran suka yi sannan kuma tsirran su suka rika su abin da sannan ubangiji ya fitar da wannan tsirran har ya zama abin da za su ci kaga ko me ka faɗa in ka ce a ai ƙasa da ruwa su suke haɗuwa su haifar da abu to waye ƙasar waye ruwan kaga Allah ne ya ƙasar Allah ne ruwan saboda haka kaga dukkan wani sababi idan ka matsa gaba zaka samu ba shi ne la yastaqillu bil ijad ba zai ainihin kadaita da samarwa ba dole akwai wani abu gabaninsa to karshe ka kai zuwa ga musabbibul asbab wanda shi ne ubangiji madaukakin sai ka ciki sababin karshe sai ya je kuma da karshe dai ubangiji dai shine ya to saboda wannan dan adam yana bukatar dogon tunani ta iya yiwa ya dan ja ya dan tirji sai ubangiji ya kawo taukidi anan wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idza maridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfi to shine yake warkar da ni ka duba ladabi na mukhababati Allah subhanahu wa ta'ala kaga yace khalaqani ya halicce ni ya dingina halittar zuwa ga Allah ya hade ni ya shiryar da ni ko yake shiryar da ni ya jingina shirya zuwa ga Allah yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqini yake shayar da ni ya jingina abin zuwa zuwa ga Allah amma sai ce wa idza maridtu idan nai rashin lafiya sai jingina rashin lafiya zuwa ga na kansa bai ce wa idza amradani ba idan ya samu rashin lafiya duk da cewa rashin lafiya din asali daga ubangiji ne shike saukar da da cuta shike yayata to amma saboda ladabi ba za ka jingina wa ubangiji abin da yake sharri ba ka yake wa sharru laysa ilayka kamar da yake zo a cikin addu'a wa sharru laisa ilayka rashin lafiya a gani na dan adam takaitaccen gani na dan adam takaitaccen tunani na dan adam ba wani abu bane alkhairi duk da cewa a cikin ayyukan ubangiji babu tsantsa sharri mun sha faɗa a cikin ayyukan ubangiji ba a samun abin da yake sharri ne tsantsa duk aikin ubangiji akwai hikima a karkashin ta a karkashin wannan aiki to amma tunda dan adam wani lokaci zai rika jin cewa shi ba haka yaso ba to kaga ba zai jingina shi kai tsaye kuma abin da shi baya so ba ya jingina shi ga Allah shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam anan cike wa idza maridtu sai ya jingina rashin lafiya zuwa ga kanka bai jingina wa ubangiji ba amma warakar sai ya jingina ta zuwa zuwa ga ubangiji yace fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyin shine wanda yake karbar raina lokacin da mutuwa ta zo kuma shine wanda yake raya kaga anan annabi Ibrahim alaihi salam ya musu hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya ta Allah da ayyukansa kai yadda cewa ayyuka gaba daya ayyuka gaba daya waɗanda A ubangiji ya kadaita da aiwatar da su nashi ba za ka jingina ma wani ba samarwa rakarwa ba da lafiya tora cuta ba da arziki sanya talauci samun sanya ɗaukaka ko ƙasƙantarwa dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah ba za ka jingina wani aiki zuwa ga wani mahaluki ba wanda shine tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya galibi kowa da kowa yana yarda da wannan inda ake jayayya da tirjiya da gumurzu shine tauhidul uluhiyya wajen a yarda cewa to shi kadai mai waɗannan ayyukan ya kamata a bauta masa duk abin da zai zama dangin bauta ne yana cikin ibada to bai kamata a karkatar da shi zuwa ga wani maluki ba Allah to a nan ne ake gumurzu nan ne ake rigima nan ne ake fatata shi wato za ka samu <clears throat> annabawa duk akan wannan ne suka rika rigima aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu ya ce abu da ɗaya za a bautawa duk waɗannan gumakan da muka sassaƙa duk gaba ɗaya mu tattara mu hatsar ba za mu bauta musu ba sai Allah ɗaya tak annan abin nashi da mamaki to nan ne aka rika samun rigingimu ta fitintunu da yaƙe-yaƙe tsakanin annabawa da al'ummomin su amma a bangaren da rububiyya babu mai ja wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah da za ka tuntube su ka tambaye su waya halitta sama waya halitta kasa za su ce Allah ne su ma sun san ba goma kansu ne suka halitta kasa ba ko sama ba goma kansu ne suka halicce su ba Allah ne yayi wannan amma dai sun yadda za su bauta ma wani Allah ko ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu face dan su matsar da mu kusa da Allah ma'ana sun fi mu kusa da Allah ba ka mu muna nesa da Allah idan muka kama kafar su to sai su yi mana isu zuwa ga Allah ko kuma bukatun mu su dauke su kai wa Allah mu ba mu isa ba tare da cewa Allah ba haka yake ba Allah ba azalimin sarki bane ba azalimin shugaba bane da zai koye kanta sai an maka isu sai wani ya ja abin nan hannunka ya shigar da kai ko kuma a'a sai ka karanta masa bukatunka shi kuma ya je can ya faɗa a ubangiji ba haka yake ba wa idza ta'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين هكا أبنجي كسيك إذا باينا ستكبئك جمدك تجيني كسنك هكا أبنجي كسيك دباينسا ونحن أقرب إليه من حبل الوليد mun fi kusa zuwa gare shi sama da abin da jijiyar wuyansa haka ubangiji a kusa yake baya buƙatar wani ya zama wato abin da wasita tsakaninsa da ubangijinsa wasita da take tsakaninmu da ubangijinsa ita ce wasitatul balad wasita ta isar da saƙo. ita ce kawai ke tsakaninmu da ubangijinmu ubangiji ya aiko da manzanni da abin da yake so a wajenmu na mu yi ko mu bari ta hannun manzanni su kuma su isar wanda ita ce wasaɗar kawai da take tsakanin alkhalqi wal khalq alkhalqi wal haqq amma banda ita babu kuma wata wasiɗa in za ka yi bauta babu maganar sai ka sa wani tsakaninka da Allah za ka yi sallah ubangiji za ka fuskanta inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal muslimin Allah za ka halarto a zuciyarka ka sani cewa kana ganawa ne da shi duk sanda aka ce kana ganawa da wani ma'ana kusa yake da kai baka ganawa da wanda yake nesa da kai wal musalli yunaji rabbahu min sallah yana ganawa da ubangijinsa aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid yayin da bawa yayin sujjada to a lokacin yafi kusa ma da ubangijinsa wasjud waqtarib da Allah ya faɗa wasjud waqtarib kayi sujjada ka ƙara kusantar ubangijinka shi yasa ake aka fi son ayi addu'a a cikin sujjada saboda lokacin ka fi kusa da ubangijinka sama da kowane lokaci ce saboda ka idan kun yi sujjada amma sujud فألقوا فيه da ku أن ku nace wajen addu'a, ku roƙi Allah a ciki domin ya dace a irin wannan lokaci ubangiji ya samu amma duk ibadar da za a ce in ka zo yin ta ka halarto da sunan shehi ko ka halarto da hoton shehi to kaga wannan ba Allah ake bauta ba shehi ake bauta muna karantawa a ce idan an zo an zo zikiri ko an zo wazifa ka rika halarto da shi a zuciyarka ka rika halarto da da surar da a kwakwalwarka kaga tun daga nan shehi ya sanya maka wannan tsarin ne don ka bauta masa ba ka bauta wa Allah babu wanda zai zo sallah a ce ka rika halarto da hoton manzon Allah a zuciyarka akwai wanda ya taba karanta wannan a cikin wani littafi na musulunci ce bawa idan zai yi sallah ya rika halarto da hoton ko da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa babu wannan to kaga ashe dukkan wani wanda zai ci ga wata ibada ka je ka amma in kana yi ka halarto da su surata to kai daga jin wannan kasan cewa shi kansa yake so ka bauta masa ba Allah za ka bautawa ciki ba fa ka tauhidul rububiyya har kullun yana tabbatar da tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya yatadammanu tauhidul rububiyya wa tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya wannan ita ce ka'ida tauhidul uluhiyya yatadammanu tauhidul rububiyya duk sanda kai tauhidul uluhiyya to na kunshe da tauhidul rububiyya ba wanda zai kadaita Allah da bauta ya tsantsanta bautarsa ga Allah face ya yi imani cewa Allah ne yake yin komai ayyukan Allah din nashi saka duk inda ka samu mai tauhidin uluhiyya to tauhidin sa ya kunshi tauhidin rububiyya shi kuma tauhidin rububiyya yastaljibu yana tawa mai shi mana tawa mai wannan tauhidi ya zama ya rike tauhidin uluhiyya ba a cewa tauhidin rububiyya ya tazammanu sai ka ce yastaljibu dilala guda biyu ce akwai dilalatu tadammun akwai dilalatu al هناك توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة الالتزام وتوحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية بدلالة التضمن بيان أكم وأن كلمة ميزة وعلى فهنت أشكئل وانا تارو وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هكذا أبنجي تجاه حقيقة abun koyi mai kyau ya kasance gare ku ku musulmi dangane da annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi yayin da suka ce wa mutanensu mu ba mu ba abin da kuke bautawa ba Allah ba mun kafircewa abin da kuke bautawa ba Allah ba mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kiyayya adawa da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai imani da Allah shi kadai shi zai samar da soyayya da muwalati da taimakekeniyar juna tsakaninmu da ku matukar ba za ku yi imani da Allah shi kadai ba ku tsantsanta shi da bauta babu shakka mu ba ku ba masoyanmu bane mu kuma ba masoyanku bane wannan shine tsantsar tauhidi na uluhiyya shine kuma tsantsar ikhlasi kuma akan sane akan sane ake gina soyayyar Allah duk ibnu taymiya yana mana magana ne akan soyayya kada a manta gabar maganar sa akan soyayya yana so ya fito maka ya fadada maka sinadarin san Allah in dai kace kana san Allah to tilas sai a same ka kana da tauhidur rububiyya kadan ba haka ba kana da tauhidul uluhiyya afwan kadan ba haka ba to san da kake da'awar kana da shi ga Allah ko san da kake da'awar kana da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba so ne na gaskiya ba so ne na ƙarya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ar rahim wannan yace wani ne ya taba sakin matarsa sau biyu sai wata rana mahaifiyarta mahaifiyarsa ta sa ni to abin da dai na fahimta daga tambayar wani ne wanda yake ya taba sakin matarsa sau biyu to wata rana baya nan sai rikici ya kaure tsakanin matarsa da mahaifiyarsa bayan ya dawo mahaifinsa sai ya gaya masa abin da ya faru a gidansa lokacin da baya nan matarsa ta yi fada da mahaifiyarsa amma ya roƙi ɗan nasa da cewa kada ya saki matar ita kuma mahaifiyarsa sai ta nace akan cewa lalle sai ya saki wannan mata saboda haka aka yi ta rikici aka yi ta rikici tana ta yi masa addu'o'i miyagu idan har bai saki wannan mata ba ganin haka shi kuma sai ya saki wannan matar to da aka zo ga alkali sai alkali ya yi magana guda biyu ta farko yake cewa wannan saki bai yiwu ba saboda babu niyya tilasta masa a kai sannan kuma ta biyu sai ya ce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya taɓa sakin matarsa to anan sai suka ce aka ce ta komo to menene menene mafita anan idan har ya sake ta to sa sako babu magana tilastawa a nan. ba wannan ne yake kira ikra ba wani lokaci mutane suna fahimtar tilastawa ba daidai ba tilastawa a ɗauki misali makami a rike ko kayi ko a raba ka da ranka wannan shi ake kira tilastawa amma abinda kana da zafin kayi kana da zafin ka kaki kuma dan ba yi, ba abinda zai faru gare ka na kaki wannan ba tilastawa bane tunda har ya ya take ta to ta saku ko da kuwa ba da niyyar ba wato ba yana so ba akwai bambanci tsakanin ka yi abu ba ka so da kuma tilastawa a nan baya so ya sake ta yana son matarsa amma kuma mahaifiyarsa ta naci ta matsa ta yi masa kurare da barazana za ta tsire masa albarka ya sake ta kaga anan ya sake ta akan baya so sakin ya yiwu duk da baya so ma ya yiwu tun nawa ne matsala ta kan ja ya saki matarsa duk yana son ta ba kuma ya san ta amma kuma dole yayi saboda wasu dalilai saka wannan sakin ba a cewa ba a da ba da niyya a'a ai abin da ake nufi niyya dukkan abin da za ka yi shi kana cikin hayyacinka da hankalinka kuma da zaɓinka ma'ana ba wani makami ko wani abu ba kuma bacci kake ba ba kuma ka rasa hankalinka bane to wannan abin da niyya ka yi shi to haka ba a cewa ba niyya uwarsa za ta iya tilasta masa sayan ya saki matarsa tana da wannan haƙƙin ta yadda da zai ki ya bi umarninta za a ce ya saba wa Allah domin ya ki bin umarnin babarsa da ta ce ya saki matarsa kissar da aka da ya bayar a nan kissar Umar ibn al Khattab da ɗansa Abdullahi yayin da Umar ya umarci ɗansa da ya saki matarsa ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama gashi abinda ubansa yake so yayi shi kuma yana son matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talliqha wa ati abaka ka sake ta ka bi babanka wasu na iya yin hujja da wannan akan cewa duk sanda mahaifi ko mahaifiya ta ce lalle lalle sai ka saki matarka a kowane hali dole ka saki ta abu shakka wannan hujja ba za ta miƙe ba ba zai yiwu ka yi irin wannan hujja ba ka lazumta wa dukkan wani wanda iyayensa za su saki matarsa cewa wajibi ne ya sake ta in ba haka ba ya taba wa Allah wannan ba ta zama hujja ba na farko idan ka duba ubangiji ya hana zalunci kuma bai ba wa kowa hurumin ya yi zalunci ba ko da kuwa uba ne ko da uwa ce mutumin da yake tare da matarsa shekara da shekaru sun yi shekara ashirin sun yi ƴaƴa sun gina abin da zurriya sun gina al'umma suna rayuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara musulmi da da musulma ƴar uwarsa su rayu a matsayin matan abin abin matsayin mata da miji mata ce mai kiyaye addini mai kula da sallah mai kula da tarbiyya kawai saboda wata rigima ko wata rashin fahimta ta haɗa ta da mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai mahaifinsa ce kawai ka sake ta dukkan wannan shekarun da kuka yi kuna assasa wannan gida duk ta ce a rushe shi abu shakka wannan zalunci ne uwa ko uba ba ta da hurumin wannan ba su da wannan hurumin na su ce a rusa wannan gidan ubangiji ya san ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu babu kuma wanda zai ce wannan adalci ne ba ya akwai wanda zai ce uwa ko uba ce ɗansu ya rusa gidansa ya jefa 'ya'yansa cikin cikin wani hali na garari na rashin uwa na rashin wacce za ta kula da su a ce wannan adalci ne babu shakka ba za ka iya sa shi cikin kwandon adalci ba sai da ka sa cikin kwandon zalunci don abin da ba zai shiga adalci ba to zalunci domin zalunci dan abin nan kishiyar adalci shine zalunci naqidani ne la wala wa la ani in babu zalunci to akwai adalci in babu adalci to akwai zalunci wannan baka isa ka kira shi adalci ba sai dai ka kira shi zalunci in ka zalunci ne to ubangiji ya haramta mata haka duk abin da uwa da uba za su yi umarni da shi wanda ya saba wa shari'a to ba su da wannan hurumin la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake ma'rufi abin da yake daidai shari'a ta yadda da shi babu wanda zai ce umarnin uwa a irin wannan yanayi ko uba a irin wannan yanayi ma'arufi ne don haka dole ya masa da'a in ko ba ma'arufi ba ne to babu da'a sai a cikin ma'arufi abu na biyu kissar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wasallam babu wata al'umma fa rasulullah a ce a cikin ta akwai muhaddathun wa kadhalika man wal haqqi alladhi ya'lam da ake zanta hawa da su a musu ilhaka yuri ama yake fa in yakun fi qalbihi al hadd ummati fa kama kana ta'ala umar falamma za in akwai a cikin rubahum wallahi al'umma ta umar ne fasiki ne farko qawli ta'ala fi qulubihim wanda yana ka tabbatar da wa umar kuma kisoshinsa sun kula nuna haka عند الله lokacin da aka kama rukun annaha ba a tara aka kama rikidatuhum ribata fursunoni nukallibu aqidatahum yakin badar kama lam yu'minu lokacin da wanda bai shawarar Umar ya nemi shawarar Abu Bakar akan sayyidina Abu Bakar ayyuka ƴan uwan mu ne a bada fansar sai na umar ya ce a'a yana ga waɗannan abokan gabanmu ne sun cutar da mu don haka a haɗa kowa da ɗan uwansa ya kashe shi kawai annabi saboda tausayinsa sai ya fi karkata zuwa ga ra'ayin abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ga shi sai na umar ya zo ya sami annabi sallallahu da abubakar suna kuka ya rasulullah me yasa ku kuka ku gaya mun nima in taya ku ce ai mun kusa mu halaka mun kusa mu halaka da muka kibin ra'ayinka ubangiji ya saukar da aya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim ubangiji ya saukar da wannan gargadi da jan kunne mai tsanani sayyidina Umar shine yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama law ittakhasta ya rasulullahi min maqam ibrahim musalla ya maza Allah me zai hana gurin da ibrahim din nan ya tsaya maqam ibrahim ka rike shi gurin sallah kun kije saukar da aya wattakhidhu min maqam ibrahim musalla law ihtajabta ya rasulullahi lisa'ak lokacin da sauda ta fita cikin dare tana da tamba za a gane ta ba cikin duhu sai na umar ya ce mun gane ki mun gane ki sauda ya kuma ya rasulullah ka sa wa matan ta hijabi a lokacin ubangiji ya ya saukar da ayar hijabi to ya irin wannan sai umar yana da su da yawa sai umar rajul ne mulham akwai wani uba da za ka yi kiyashin su da sai umar ka ce shi ma mulham saboda haka ya hango wani abu karshe dan dan dan dan ne ma ya san wani ba ta yi uban ma dan gargajiya ne bai san komai ba ta yi uwar ma kawai haka dai ga ta nan dai makotara ba ta san komai ba to kaga ai ba ka kiyasin waɗannan da sayyidina Umar ka ce abinda sayyidina Umar yayi hango su ma shi ba su ma suna da wannan hangen ka ce saboda haka tunda an ce abu sayyidina Umar a saki mata su ma a bi su a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya gaya masa wannan balliqha wa ati abaka saboda babansa a nan ba kowane irin uba ba ne sai na umar ba zalunci zai ba har kawai ya tsani matar ɗansa sai kawai a kake ta sai da wani abin da ya hango saboda haka uwa ko uba ba su da hurumi na su rusa wa mutum gidansa haka kawai saboda wani sabani a lokacin da take babatu cewa sai an saki matan nan idan har ya tabbata matan nan ba ba ta yi abin da ya cancanci ai mata wannan hukumar ba wala Allah ma ko a cikin kissar ma ita ke da gaskiya wacce ba ta da gaskiya to babu abin da zai samu dan dan dan bai dan bai mata biyayya ba anan ma kaga ai baban sa wa biyayya idan har za a yi kiyasi to a ce a ce baban sa ne Umar din mana saboda kai mu baban sa ya kitakin to amma tun da har ya saki to fa ta saku babu wani alƙali kuma da zai wata wata dabara kuma tunda kuma saki na uku ne kaga hatta tanki hazaujan ghayrahu to kaga wannan ta ja masa ta ja masa kwafaffiya wallahi wanda yace na kasance ni dalibi ne a makarantar A11 yace muna rubuta jarabawar semester sai wasu daga cikin ɗalibai suna biyan malamai kuɗi domin a gyara wasu jarabawar jarabawar da basu ci ba to malam ya halatta nima in ba da cin hanci har na kuɗi ka gani fa ya ce cin hanci kuma ya ce ya halatta ka duba ya za ka haɗa waɗannan kalmomi cin hanci kuma ka ce ya halatta na farko ga cin hanci ne na biyu kuma ba ma bisa haƙƙin ka ba bisa abin da ba gaskiya ba da yau a ce haƙƙin ka ne ba zai fito ba saboda zalunci an danne ma haƙƙin ka aka ce ba za a baka ba sai ka ɓantara wani abu ya zan tilas ka bayar domin karɓo haƙƙin ka nan ba a cewa ka ba da cin hanci da ka kayan haram a'a a nan an kwaci kuɗinka ne domin ka haja hajarka da kadararka kamar yadda ake yi a ce kayan ka ne gashi shi siyo kana da hakkin ka so kaya Allah bai halatta kasuwanci amma kuma za a ce sai ka biya wasu kuɗaɗe in kana son kayan ka fita wannan kuɗaɗe ba ba hakkin su bane su karbe su amma tunda kayan nan naka kai a gurin ka sun fi kuɗin daraja ba za ka salwantar da kayan naka ba kuma za ka ba su kasuwancin ba a nan kaga kwatar kuɗinka aka yi an kwaci kuɗinka ne an mayar maka kuma da abin da yake naka haka wannan ba a cewa haramun ne ya halatta ka bayar domin ka samu haƙƙinka amma na ba haƙƙinka za ka nema ba ka samu ba bal ma a nan barna za a yi algush algush ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man na falaysa min. wanda duk zai ba da kuɗi a ce ya ci jaraba alhalin bai ci ba a ce ya iya alhalin bai iya ba a ce ya cancanta alhalin bai cancanta ba to wannan al'umma musulmi yake yake yake damfara wannan damfara ce musulunci ba zai amince da wannan ba zai yarda da wannan ba kuma rusa al'umma ne domin wannan damfarar ba wai kawai iya makaranta kaiwa ba To al'umma kaiwa ka je an rubuta maka kwali cewa ka iya an zo an ɗauke ka an baka wani aikin da yake amana ce ta musulmi an danka ta hannunka alhalin baka iya ba ka yi ta karɓar kuɗi akan haka kuma ka lalata musulmi amana da suka danka maka ya ayyuhal ladina amanu la takunu allaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun la takunu allaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanar da aka da aka ba wanda duk za a bashi amana ya yi ha'inci babu shakka wannan ya ha'inci Allah da manzansa wanda duk zai karɓi kuɗi ya ce ɗalibi ya ci jaraba alhalin bai ci ba ya ha'inci Allah da manzansa ya ha'inci mumini ya damfari al'ummar musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya damfare mu ba mu bashi man ghashana falaita minna baya tare da mu ba ma tare da shi ba mu ba shi mun raba gari haka ba ba daidai bane kuma wasu gani suke yi a ce ɗalibai ko a ce musulmi misali ko 'yan arewa sun ci jarabawa sosai ko da ta hanyar damfara ce ta hanyar wani gari yake wani wani abin kirki sai ka ji ana cewa yanzu kaga muna da jama'a muna da manyan mutane a sama amma ba za su taimaka wa ɗaliban su samu su samu nasara a jaraba ba sai kaga an zo jaraba wai wani shi shi wai shi fi sabilillahi yana taimakawa fi sabilillahi saboda haka sai ta kara wa ƴaƴan musulmi maki yana jin kamar jihadi yake bai san rusa al'ummar yake yi ba domin anan kana ta fitowa da al'umma wasu rufa-rufan ɗalibai maimakon a tashi a zaburar da ɗaliban a zaburar da al'umma kan cewa a gina ilimi mai inganci al'umma ta zama ta ginu sai kuma a rika bin wata hanyar da za a ƙara rushe al'umma domin wato sa matsala a ƙarƙashin kafet ko ƙarƙashin darduma ba maganin ta bane ka fito da ita ka magance ta shine shine abin da ya kamata saboda ka yayin da za mu san ma muna da matsala a ce ma an yi jaraba da yan arewa sun faɗi ba wanda ko guda daidai ce wannan mu san cewa haka na faruwa shi zai sa mu tashi mu ga cewa ƴaƴanmu sun ilimi na kwarai amma a rika rufa rufa ana cewa sun ci sun ci sun ci alhalin ba suke komai ba ƴaƴanka da za su taso su waɗannan ba za su karantar da su ka gaya mu me za su koya musu haka su ba su iya da shay ila yawti wanda bai da abu ya zai baka saboda ka kana rushe al-ajyalin nashi'a tsare ku masu tasowa su kake rusawa kana ga kamar ka taimaki waɗannan baka taimake su ba ka samar wa da al'ummar ka kwararru gwaraza waɗanda suka san abin da suke wanda ko ina ka je zaka yi alfahari da su wannan shine abin da ake nema shine abin da muka rasa amma a rika cewa wai a dinga tura ɗaliban suna cin jarabawa wannan ba taimaka mana ake yi ba gara a ce sun faɗi don mu fahimci cewa muna da matsala domin gane kana da matsala shi zai taimaka ka gyara har kullum idan baka gano kana da matsala ba ba za ka yi tunanin gyara ba mai cuta in bai gane da cuta a cikinsa ba zai tunanin neman maganin sa ba to mu gane cewa muna da matsala wannan ta sa mu tashi mu yi aiki tukuru mu gyara makarantu mu fitar da da budget a jihohinmu na ilimi mai tsoka mu su bawa ilimi muhimmanci a tsaya a gyara makarantu a samar da kayan kayan karatu a biya ma wasu su je waje su yi karatu inda duk ya kamata wannan shine raya al'umma din ba a rika ba da kuɗi ana cin jarabawa ba alhalin mutum bai san abin da yake saboda ka wannan da shi da ya bayar da wanda ya karba duk haram suka ci to shi kuma ne yace ina da mata sai na kama ta da laya na yi mata nasiha amma kuma daga baya dai ce sai ya sake samun ta da wasu takardu na bokaye dauke da sunanta da sunan abokiyar zamanta wato kishiyarta Ya ce a halin yanzu ma ta ta yi sihiri ta raba ni da ita matar wato kishiyarta kuma tana nan tana neman raba ni da mahaifiyata wai tambaya yake me zai yi wannan ban sani ba wannan kuna ga ya kamata a ce masa me zai yi kai ma da abdullahi duk ba tambayoyi ne sai irin wannan ka zauna da ita ta raba ka da mahaifiyarka ta raba ka da ranka ma wata mata da yaya kuma ina da ina wadata su bakin gwargwado da abin da nake da nake da hali a kansa na dangane da abinci da kayan marmari yace to amma malam nakan gamu da wani abu da nake so a waje sai in saya in ci ni kadai ban kawo musu ba sai abokina ya rika ce mun ina yin zalunci to malam Allah zai kama ni akan haka ka yarda zaluncin kake domin ya kamata shi abokin naka ya baka hujjar da ta nuna zalunci kake zalunci shine ka bar su ba abinci ka bar matarka da wanda ciyar da shi ya jaba kanka ba abinci kai kuma ka je kai ta cika cikin ka in ka dawo gida ka ba su hakuri kai ka ci a waje kuma ka zo ka ba su hakuri yau ba samu ba wannan shine zalunci amma in dai har ka ba su sun ko da ko zaka ci wanda ya fi nasu daɗi ba zalunci bane ba sharadi bane sai ka yadda matar ka duk kalar abin da ci. abin da ka ci in ka ci ka ciyar ita ba wai in abin da ci wannan irin su shi zaka bata ba ba sharadi bane ko a matan naka ba sharadi bane abin da wancan gidan ya ci wannan gidan shi zai ci in ka iya yin daidai ka daidaita su ba wani abu ne amma in wancan yarki ci mace ta saba cin daɗi wannan kuma komai ya zo tana tana yadda da shi dan zaka ba waccan yar masu hali gwargwada abin da ta saba ci ita ba ta saba cin garau garau ba kaga ita kuma waccan daman garau garau ɗin ta so tana ci to inda zaka ba mu wannan koda zaka matsu amma dai tunda ka tunda ka jajigo ta kaga dole ka hakura da abin da ka jajigo wa man yaqbul hasna yasbir ala al to da har ka nemo ta sai ka hakuri da ungu ungu to ba ba za a ce maka wai a kai zalunci ba yaya waccan ka kai mata buhun masara waccan kai mata buhun shinkafa a'a ba zalunci bane inda a ce ka hana wannan abin da ya kamata ka ba mu wannan shine zalunci ko gida misali a ce gidan waccan yana da kyau gidan wannan kuma bai kai na waccan kyau ba amma kuma shi ma dai gida ne dan adam zai rayu ba tare da ya cutu ba ba wai kwanan ya fashe yana zuba ba ko kuma duk da ya farfashe bera duk ya dame yana damunta a'a ka kaje ta ita ma a gida wanda yake dan adam zai rayu ba tare da matsuwa ba waccan kuma gidanta ya fi kyau to ba a cewa kai zalunci saboda na wancan yafi na wannan kyau in haka ne to babu wanda ba zai zali ba wanda zai fitar ga zaluncin ba dan ko a gida ɗaya ne dole sai ka samu ko dai ɗakin wata yafi faɗi ko ɗakin wata yafi kyau ko ɗakin dole ne ka sai an samu ko a samu gurin da aka gina ɗakin ya fi dacewa akan wancan wancan ya dan shiga lungu wanda ya fi fitowa kaga an ce duk anan sai an yi daidai kaga babu wanda zai zan yayi abin nan an tashi sayan atamfa a ce sai kayi daidai wa daida to wata katuwa ce jijjibe biya wata kuma yan ya ce wannan a tabbata za ka yi ma wannan sai an yi ciko wannan kuma ba ba bukatar ciko ga lokacin da ka sai na wannan kaga ya fi tsada sai ka saye turmi biyu wannan kuma turmi ɗaya ma ya isa kaga anan ba a cewa ko abincin da za su ci wannan tana ci da yawa wannan kuma dan kadan take ci sai a ce sai sai a kiyasta me wannan ta ci abin da ya karu ka ba wannan kuɗin a ka duk anan ba shine abin da ake nufi da adalci shine ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta gurin zama ka kula da lafiyarta da ƴaƴanta da kuma iliminta wannan shine abin da ake faɗa nufi da adalci idan ka yi haka ko da za a samu fifiko tsakanin wannan da wannan babu komai ballantana kuma kai tsakanin ka da su daman aika san mai gida ko a koma yaushe ko a abincin ne aka kawo aika san mai gida yafi yafi yafi girma Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in